gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan mun same ku cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 31 da kuma 41. A jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM duk a Nijar ɗin da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. sannan za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa maryam dauda tare da ni zahra aminu fage To sauraro kamar yadda muka saba shirin yau da gobe na ranar Alhamis na tattaunawa ne akan batutuwan kiwon lafiya. a yau 22 ga watan Agusta na shekarar 2019 za mu leƙa jihar Kano inda wakilin mu a can ya duba batun wani shiri na horar da ɗaliban da suka karanta fannin kiwon lafiya a ƙasashen waje sannan makamar aiki. She wannan horo da ake an kwana biyu ana yi. to kuma sha'anin karatun yadda suke shi wanda yake a haikar lafiya kullum yana da muhimmanci gurin da za ka aiki ya ce ka fahimci wasu abubuwa da suke faruwa a wajen wurin. Mataimakin shugaban asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan muna tafe da ƙarin bayani. Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan wani taro da aka yi a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano game da horar da ɗaliban da suka yi karatu a ƙasashen waje. sai ku biyo mu don jin duk irin waɗannan a cikin shirin yau da gobe. Tuma sauraro kimanin dalibai hamsin ne da suka yi nazari a fannonin kiwon lafiya daban-daban a jami'o'in kasashen waje ke samun horon ƙwarewa da sanin makamar aiki a asibitin koyarwa na Aminu Kano a Najeriya. muhammad Ibrahim Kwari, wakilin murya Amurka, na dauke da karin bayani. ɗaliban waɗanda suka yi karatu a jami'oyin ƙasashen yankin nahiyar asiya da turai da kuma afirka na samun horo a ƙarƙashin kulawar manya kuma ƙwararrun likitoci da masana kimiyyar fasahar harhaɗa magunguna kana da farfososhi a fannonin kiwon lafiyar jama'a daban-daban Farfesa Abdulrahman Abbasheshe da ke zama mataimakin shugaban asibitin koyarwa na Aminu Kano ya yi ƙarin haske game da yanayin ɗaliban da ke karɓar horon wanda asibitin ya kwashe shekaru biyar yana bayarwa ga ɗaliban da ke nazarin kiwon lafiya a kwalejojin nazarin kiwon lafiya da jami'o'i a ciki da wajen Najeriya. Su wayannan ɗalibai kashi biyu ne, akwai wanda suke sun riga sun gama karatunsu, da haka sun zo suna so su soma aiki. To wayannan ana buƙatar cewa sai sun yi jarabawa an tabbatar cewa sun cancanta su zama likitoci su yi aiki a najeriya to waɗannan suna zuwa shekara ta wuce mun yi wa ɗalibai kusan ɗari takwas da arba'in suka zo nan irin wannan jarabawar aka mu jaraba a nan kuma aka ba su ɗan training haka na ɗan lokaci to akwai kuma yanda yake ba su gama ba to amma su suna zuwa sukan zauna daga sati shida zuwa abin da ya sama sannan kuma akwai wanda su kuma sun riga sun gama karatun amma sun zo suna zo su kuma samun gogewa to hmm. za su zauna su kuma nan gurin har lokacin da mutum ya ga cewa ya ishe shi zai je wannan jaraba zu a cikin shekara biyar din nan suna zuwa kowace shekara akan samu ɗalibai kusan guda hamsin gaskiya hmm. eh banda su wayancan da suka zo jaraba kenan wasu daga cikin ɗaliban sun yi tsokaci dangane da yanayi da kuma tsarin sanin makamar aiki da bada horo a asibitin korowa na aminu kanan sunana pharmacist jamila aliyu na yi karatu na a jami'ar shu'at university alhamdulillah ina training ina a nan tsarin aminu kano teaching hospital ya yi mun domin pharmacy system nasu a ka'ida in ana so kana so kai internship ana so akalla kai circulating a 11 unit na ji daɗi da aka ce mu suna da unit goma sha ɗaya sun cika tsari na internship na duniya shine accepted ana so duk unit kai wata ɗaya dr aisha muhammad daga wace makaranta gulf medical university a dubai um, na zo ne saboda um, duba marasa lafiya da kuma practical inda ake a nan gurin saboda mu a can ba ma samu mu ga um, marasa lafiya sosai kamar yadda muke gani a nan kuma ana na mu duba su mai aiki a kansu da abubuwa da yawa da ba ma samu mu a can sai dai farfesa abdulrahman abba ya ce ko da yake akwai wasu rukunin ɗaliban da ba asalin 'yan najeriya ba amma yanayin horon da suke samu na bai ɗaya ne inda ake cakuɗa su da ɗaliban jami'ar bayero waɗanda mallakar asibitin ne za su duba marasa lafiya za a zauna da su a tattauna me yasa suka yi kaza me yasa suka yi kaza ko kuma ga yanda ake kaza da shawararsu ko kuma operation ne za a ce ga yanda ake operation a yi da su ga yanda ake yi ko kuma wajen haihuwa ne za su gani su ɗauki delivery mafi yawa yanda muke da su 'yan najeriya ne amma akwai wasu wanda sun zo daga liberia suna nan nemi su training su su guda biyar kuma muna expecting ɗin wasu ma za su kuma zuwa saboda wannan ɗin sun kwana biyu za su graduating wasu kuma za su zo to amma duk da wannan ci gaba har yanzu mazauna karkara na ci gaba da fuskantar barazanar karancin ma'aikatan kiwon lafiya la'akari da yadda galibin likitoci da ma'aikatan jiya ke kyamar aiki a asibitoci da cibiyoyin kula da lafiyar al'umma na yankunan karkara a najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To Madalla masu sauraro Farfesa Abdulrahman Abba Sheshe mataimakin shugaban asibitin na Malam Aminu Kano ya ci gaba da bayani kamar haka. Shi wannan horo da ake an kwana biyu ana yi a ƙalla yanzu mun kusan shekara biyar. kuma ɗaliban nan kamar yadda ka sani a dacan yawancin karatun da ake na harkar lafiya yawanci da a najeriya ake amma daga baya bayan nan an samu ɗalibai suna zuwa ƙasashe duk duniya ana zuwa makarantu ana koyo aiki a can kaya kamar india kamar uh, pakistan kamar sudan kamar egypt china you da kuma su uganda uganda da shauransu duk ɗaliban najeriya suna zuwa can suna yin karatu to kuma sha'anin karatun yadda suke shi wanda yake a haikar lafiya kullum yana da muhimmanci gurin da za ka aiki ya kasance ka fahimci wasu abubuwa da suke faruwa a wajen yauwa yana da muhimmanci shine ka fahimci aikin amma misali in ka je europe kai karatu a can ka zo yawwa turai mm. ka zo najeriya ba dole ne ma ka iya ba da treatment din da ya kamata ya bayar na marasa lafiya ba saboda yanayin mutanen watakila ya bambanta da ya ji jinya irin cutar kanta da mm. yadda ake yin abubuwa na shi lafiya ya bambanta mm. sosai da gaske to su wayannan ɗalibai kashi biyu ne akwai wanda suke sun riga sun gama karatunsu da haka sun zo suna so su soma aiki to wayannan ana buƙatar cewa sai sun yi jarabawa an tabbatar cewa wato ainihin sun cancanta su zama likitoci su yi aiki a najeriya to wayannan suna zuwa kamar last year a shekara ta wuce mun yi wa ɗalibai kusan da 840 suka zo nan gurin irin wannan jarabawar aka mu jaraba a nan kuma aka ba su dan training haka na dan lokaci to akwai kuma wanda yake sun sun su gama ba dalibai ne suke zuwa suna kanye to amma su suna zuwa sukan zauna daga sati shida zuwa abin da ya sama suna eh, su zazzaga department zuwa department kamar misali su je bangare na surgery na tiyata ko na wajen haihuwa ko bangaren yara ko kuma bangare wanda ya shafi cututtukan yau da kullum na manyan mutane to sukan je nan gurin so sukan zauna wasu wata biyu wasu wata uku ko abin da ya fi haka sannan kuma akwai wayanda su kuma sun riga sun gama karatun amma sun zo suna so samu experience a nan su ƙara samun gogewa da ƙwarewa kuma samun gogewa to za su zauna su kuma nan gurin har lokacin da mutum ya ga cewa ya ishe shi zai je wannan jaraba so zai zauna a yi wata uku ko wata hudu ya zazzaga duk waannan bangarurka da muka faɗa domin ya koyi ayyukan da yake faruwa to yanzu a cikin shekara biyar dinnan suna zuwa kowace shekara akan samu dalibai kusan guda hamsin gaskiya eh, banda su wayancan da suka zo jarabawa kenan eh, kuma kamar yadda na faɗa maka mafi yawan su suna zuwa daga china ne daga china da india da egypt mm. kuma ba wai kawai wanda suka karanta harkar ita medicine ba mm. akwai pharmacist masu kimiyyar magunguna mm. akwai nurses eh, akwai wanda suka yi lab aikin lab suka koya masu bincike da gwaje-gwaje to su dukkaninsu suna zuwa sun sun zo sun yi wannan training akwai takarda da ake ba su a nan za ba su takarda cewa ga abubuwan da suka yi wanda aka yi jaraba za a ce ga jaraba da aka yi musu wanda su yi amfani da wannan su mai da ita can inda suke karatu eh. eh wanda shi ma da muhimmanci a rakod ɗinsu da suke a can. to yanzu waɗannan da suka zo su suna nawa ne kuma daga ina da ina suke a wayan da muka zo wanda muke da su yanzu yawanci gaskiya daga china suke mm. eh, ina jin a halin yanzu dai muna da kusan guda ashirin on ground mm. eh, wayan da sun riga sun soma akan dan ba da hutu mm. kafin a yi ta wannan jarabawa amma fi aksari daga china ne ina ga akwai wasu kuma da suka daga egypt wanda su nurses ne nan to sai kuma wasu daga sudan Eh, yanzu dai a halin yanzu dai wayannan suna suka fi yawa kamar bayanan eh, ka sun nuna kamar a shekara kuna yi ɗaukar waɗannan ɗalibai fiye da sau ɗaya kenan eh duk lokacin da ɗalibi ya zo ana ɗaukan shi. Ba wani lokaci aka ƙayyade ba cewa shekara shekara ko kuma bayan wata shida shida ko wani Ba lokaci ba ne ƙayyadadde. Lokacin duk ya zo tun da yake kaga daga ƙasashe daban-daban suke zuwa. So sun zo da su an tabbatar ga shi. eh haka ne makarantar su ta rubuta cewa haka ne wannan ɗalibi ne to za a shigar da shi cikin program ɗin sai ya soma special training ne ake ba su tun da yake aiki ne na asibiti ake koya musu ba zama suke a musu lecture misali kamar yadda ake aikin yau da kullum dai yawwa wanda ake duba marasa lafiya hmm. za su duba marasa lafiya za a dau zauna da su a tattauna me yasa suka yi kaza me yasa suka yi kaza hmm. ko kuma ga yanda ake kaza da su hmm. ko kuma operation ne za a ce ga yanda ake operation su taimaka yawwa kuma su ma su participate eh, a yi da su ga yanda ake yi eh, ko kuma wajen haihuwa ne za su gani su ɗauki delivery so da a can gaskiya kasashen da suke training din yawanci ba samun wannan dama eh, gaskiya ba sa samu da yawa za a ga lakca za a yi musu mm. su waɗannan ɗalibai 'yan najeriya ne kadai ko kuma akwai wasu watakila daga kasashe makwabta eh, mafi yawa da muke da su 'yan najeriya ne eh, amma akwai wasu wanda sun zo daga liberia mm. suna nan ana musu training su su guda biyar su kuma suna bangare ne na aikin anesthesia shine wanda ake ba da bacci mm. in mutum ya yi mishi allurar mm. bacci suna nan su so hudu mm. kuma muna expecting din wasu ma za su kuma zuwa eh saboda wannan dan sun kwana biyu za su graduating wasu kuma za su zo a haka dai mun san shi asibiti malam aminu kano yana ah, ta bangaren karatu yana karkashin ita jami'ar bayar kano ne to amma bayananka sun nuna cewa ɗaliban suna ma zuwa daga wato kasashe daban-daban ko makarantun kasashe daban-daban wanda galibin su 'yan najeriya ne kai tsaye wani irin alfanu za a ce shi asibiti a karin kansa yana cin gajiya daga halartar waɗannan ɗalibai da suke zuwa daga sassa daban-daban to dama ka san shi kamar asibitin malam aminu kano asibitin koyarwa ne hmm. kuma aikan da yake shi na farko za a ga marasa lafiya a basu treatment hmm. na biyu za a koyar koyarwar nan ɗalibai ne da yawa wanda muke da su gaskiya kusan makarantun da muke da uh, fahimta da su suke kawo ainihin student ɗinsu a nan asibiti yanzu gaskiya sun fi talatin eh, magana misali ban da su nan katagiri da muka faɗa akwai duk yawancin school of technologies ɗin nan a cikin gida najeriya eh, a nan najeriya din nan suke ko na nan kano ko na kaduna ko na nan bauchi ko katsina a turo student ɗansu for training mm. eh, so wannan ne yawa hmm. horo wannan shine teaching din da ake so suna suna nan da yawa suna zuwa nan suna koyan ayyuka to na uku kuma shi ne aikin wato ainihin bincike a yi bincike kan wata rashin lafiya ko wani abu da ya kamata wanda za a ƙara taimakawa gurin sabis ɗin da ake ba wajen treatment ɗin wannan shine a takaice ayyukan da asibiti eh, kenan wannan kamar zai iya daga likafar shi matsayin asibitin kenan na cewa eh abin da aka kafa shi yana yi kuma watakila ya karba a duniya ma daga kasashe ana aiko da ɗalibai suna wannan horo kenan eh alhamdulillah eh hakan shine ka gani wannan tishin din ya kan kama sosai sosai ana yi eh, duniya sun aminta kamar su wayancan yan labirar da yake faɗa maka daga united kingdom hmm. eh, aka yi sponsor ɗinsu eh, saboda kaga su liberia suna da matsala na likitoci musamman saboda yaƙi da aka yi a ƙasa hmm. ba su da ma'aikata hmm. su suka yi identifying ɗin nan amina kano aka ce su zo nan a yi training ɗinsu su kuma can burtaniya za su biya kuɗi Eh, kudin zaman su a nan gurin da abincin su da su duk za su biya domin su samu wannan treatment so wannan babban ci gaba ne wanda asibitin ya yi ta wannan harka mm. kamar za a iya cewa wannan kamar kuma hannu guda ƙarin nauyi ne ga ita asibiti bayan ga ɗaliban da take kula da su eh, na yau da kullum eh, na ita jami'ar bayar misali yanzu ka lissafa mana cewa akwai kwallolijin kimiyyar aikin lafiya masu kan turo daga jigawa ne bauchi ne da makamantan su ga kuma na kasashen ƙetare kamar an ƙara muku nauyi ya kuke tafikar da wannan abin tun da nauyi ya ƙaru za a iya cewa akwai ƙalubale kuma. Eh, hakika akwai ƙalubale ta wannan hanya kamar su ɗalibai na school of technology mun musu timetable saboda in kace za ka bar su gaba ɗaya su zo ba za a samu gurin da su da ma zai koyi wani abu ba so su an yi musu kamar tsari wanda misali in yan wayan nan makaranta suka zo suka gama nasu rukuni rukuni sai kuma wasu su zo in sun gama su kuma sai wasu su zo amma kamar su wayan nan kamar da na ce maka da suke zuwa daga kasashen duniya gaskiya su muna hada su da ɗalibanmu da muke da su a nan na bayero na jami'ar bayero su shi gaba da eh, ayyukan saboda shi wannan training abu ne wanda kullum patient shi patient kawai za a gani dam eh goma eh, marasa lafiyan nan muna da su da yawa tun da kaga kullum asibiti na za a ce ba gado ne ba gado ne mm, mm, mm. to amma a hakika gaskiya muna neman taimako ta wannan bangare tunda aka samu wannan ci gaba haka da budewa da asibitin yayi akwai bukata na a samu wato ainihin kayayyakin aiki da kuma ainihin wasu gine-gine da ake bukata gaskiya wanda a halin yanzu ba mu da su kaga misali kamar wajen yara din nan gurin ya cika muna bukata a kara girman wajen idan su ya yara da ake masu fama da lalurori zauna eh na shek isa karabi mm. sannan nan accident and emergency din mu gurin masu hatsari hatsarin gaggawa shi ma wannan gurin ya cika wallahi ya cika don haka nan area din shi ma muna so a samu a samu expansion mm, a ƙara girman wajen a fafaɗa shi mm. to haka kuma ka dawo wajen clinics in wanda da yawa za ga cewa ɗaliban a nan suke taruwa mm. sai ga ɗaliban sun cika a office ba dole ne wani abin da ake faɗa yana daga baya zai ji ba to shi ma area ce wanda tuntun muke so mu samu taimako ya kasance an yi expanded an kuma gina wani katon waje wanda zai accommodating ɗin mutane ya kasance duk an samu enough space da kuma kayan aiki wanda a shigo amma da eh, wannan abin da kake ta magana wanda yake shigo cikin asibiti mana aminu yau da gobe ba zai gaza ganin eh, wurare da ake gine-gine yau da kullum ba sababbi gashi kuma yanzu kana kukan eh, cewa wasu wuraren masu yi kana eh gaskiya alhamdulillah eh mutanen garin kano suna taimakawa akan abubuwan da yake faruwa amma abin da za za a kula da shi shine kullum asibitin daɗa ƙaruwa yake eh, mutane masu lafiya daɗa zuwa suke masu karatu daɗa zuwa suke kaga yanzu muna da ɓangararka da yawa kamar inda na fuɗa haka isya karabiyu an gina kaga akwai abdullahi bayero an gina kamar aminu ɗan tata eh, sun gina mana guri kamar ah, a ya gina mana waje duk ga sunan asibiti wasu ana yi wasu ba a gama ba da wasu ma manya-manyan mutane wanda na san ba su so a faɗi sunansu ba eh, duk suna yi gaskiya wannan ya nuna kamar hukumomi eh, ɗaiɗaikun mutane suna kawo agaji ba eh suna taimakawa hakika kuma muna fatan za a shiga da taimakawa ɗin da kuma wanda ba su yi ba su ma su zo don a samu a kuma ɗaga likafar wajen a shiga da wannan ayyuka da ake madalla yanzu kuma ga cikakkiyar tattaunawa da Muhammad Ibrahim Kwariyayi da wasu ɗaliban da suke cin muriyar wannan horon. Dr. Aisha Muhammad. Yawwa, mm, wacce makaranta kika daga wacce makaranta? Gulf Medical University. A na fi? A Dubai. Shekara kina wacan? Biyar. Kin ce kina waccan jami'a a Dubai kuma yanzu mun ganki a asibitin malam aminu kano um, na zo ne saboda um, duba marasa lafiya da kuma practical inda ake a nan gurin saboda mu a can ba ma samun mu ga um, marasa lafiya sosai kamar yadda muke gani a nan kuma ana birin mu duba su mai aiki a kansu da abubuwa da yawa da ba ma samu mai a can a can kawai karatun ake koya muki ko ake koya muku ba tare da watakila kun ziyarci asibitoci kun ga da ake yin aikin lafiyar aikace ba? A'a duka ana koya mana tare sai dai kawai irin kamar aikin da ake ma mutane a can ya bambanta da aikin da ake wa mutane a nan ko don saboda kayan aiki daban da kuma su can maybe ba sa so a musu wani abu a nan kuma ana iya yi shine bambancin. Mm, kamar misali. kamar misali a nan kaga yawanci mutane sun fi so a cire musu haƙori maybe saboda ba su da kuɗin da za su iya kula da ko yin wa'ansu abubuwa kamar a samu crown ko wani abu amma a can kuma mutane suna da halin da za su yi wa'ansu abubuwa su za ka iya yi kenan ya saba da tunan da labarun da ake barwa cewa kamar uh, mu irin ku da suke uh, karatu a kasashen ƙetare musamman a turai da kasashen larabawa dinnan kamar da ana cewa ba a ban ku baƙaƙen fata uh, ku yi ma su waɗannan larabawan ko kuma turawan aiki a asibitoci a gaskiya to mu dai a makarantar mu ana bari mu yi aiki amma dai sai dai mu za mu nemo inda za mu aiki a kansu kamar aikin da za mu zai zama kamar kyauta ne ba wai suna biya ba in kai ɗalibi ne in kuma kana so ka ga likita za ka biya daban amma aikin da za mu kamar su 'yan su likitoci suna kamar supervising mu ne eh, suna sa mai aiki hmm. to anan nan kuma kaga kowa zai iya yin aiki ba wai babu wani bambanci tsakanin ko kai baki ne ko ba baki ba ne ba kuma da yaren da ake yi kaga can maybe za ka iya samun matsala mutum baya jin turanci dole sai larabci kai kuma ba wai ka iya larabci sosai sosai ba su dole sai an samu wani wanda zai yi fassara abinda mutumin yake faɗa. Ki Allah cikin eh, sai dai ka nemo mutumin da za ka duba misali ku za ki karin haske akan wannan eh to kamar mu ne muke nemo marasa lafiya mu kamar patient mu wanda za mu musu aiki misali mutanenmu na afirka idan sun je ko najeriya misali bakake za ku nemo ku ce za ku yi musu aikin misali koya a'a kowa da kowa kowa ya yake su suna iya zuwa saboda sun san ana yin aiki kyauta hmm, to za santa a wuce kina asibiti eh hmm. kowa kawai zai iya zuwa eh amma aikin da za a maka kawai shi kyauta ne inda ɗalibi ne zai yi mm. to kamar su laraba sukan yadda ku bakake ɗalibai da kuka samu horo a can ku yi musu ayyuka eh suna yadda yanzu kin zo sati nawa zaki yana kamar sati hudu haka zuwa shida da kika zo da yanzu satin ki nawa yan sati na uku me da me zaki iya cewa kin koya a wannan makonni uku da kika na koya abubuwa da yawa kamar um, yadda za ka yi magana da marasa lafiyanka da kuma aiki da na ce maka ya bambanta maybe mu a can mun fi yin wannan a nan kuma ga abin da suka fi so yanzu ka koya abubuwan da suka fi sosai sosai da kuma karatun ma ya bambanta maybe da a can mu ba wani ana ce mana dole sai mun faɗi duka abubuwan da ya kamata ba amma anan irin suna kula da abin da kake yi da wanda baka iya ba a taimaka maka da abubuwan a can kin ce kamar ba sai ka faɗi ma'ana ba sai ka iya komai ba kenan ko me kike nufi a'a za ka iya komai mm. komai da komai za ka iya amma dai kawai maybe yanzu a ce idan marasa lafiya sun zo mm. a wai a gaban su za a ringa tambayan ka abin da ka iya da wanda baka iya ba mm. sai dai maybe ko in ka wani abu ba ba za a taimaka maka amma dai ba wai dai a gaban marasa lafiya ba anan kuma kaga a gaban marasa lafiya ne za a tambaye ka su za ka ji ma irin ko baka iya ba za ka ji wani iri saboda wanda ma za ka kula da shi a yana yana ganin abin da kake. Um, na um, pharmacist Jamila Aliyu na yi karatu na successfully na gama shi a jami'ar Shu'at University kuma na dawo Najeriya na je na yi FPGOP training abin da ake kiran shi doka ne na Najeriya duk wani ɗalibi da ya je ƙasar waje karatu to dole ne sai ya koyi system na najeriya shine suke kiran system din fgof shine ake ce mai foreign pharmacy student graduate training mm. uh, program shine FGOP. sai ka fasin wannan jarabawar pharmacy council of nigeria za ta ma rijista ka zo ka fara training na wannan internship shi kuma internship din nan shine training ne da sai ka gama za a baka license na training mm. to alhamdulillah ina training ina anan ya za ka bayyana irin yadda watakila uh, ayyukan suke gudana misali uh, koyo kake ko kuma an ma sa ka a cikin rukunin ma'aikata kuna aiki tare eh alhamdulillah kamar yadda na zo nan wurin da in yi training in koya ni mai koyo ne ina faɗa alhamdulillah tsarin aminu kano teaching hospital ya yi min domin pharmacy system nasu suke ba da training na internship suna following standard na internship na duniya saboda ka'ida in ana so kana so kai internship ana so akalla kai circulating a 11 units shekara ɗaya ne daga wannan yanki bangare ka je wannan fanni yanki ka je wannan yanki shi sa ko da na shigo gidan nan da na ji daɗi da aka ce mu suna da unit goma sha ɗaya sai na ce to sun cika tsari na internship na duniya shine accepted ana so duk unit kai wata ɗaya kaga misali na fara unit na emergency emergency da na je kwana sha biyar na na je gopd ne kwana sha biyar na gama wata ɗaya nan to amma cikin ikon allah da yake allah ya sa na samu experience da na zo sai aka fara fostin dina night call sai na zo na rike unit ɗin da azumi saboda in kana ka night call a matsayin ka kai ne in charge to kafin ka zo nan tun da sai da kuka je ka je makaranta eh, kai shekara ɗaya biyu uku har ma hudu ko sama da ana ta koyawa kafin ka zo nan magana training din a can makaranta a indiya kai karatu ko yawa kun je wasu cibiyoyin kula da marasa lafiya ne ko asibitoci kuka yi makamancin wannan ko kuma a nan ne dai ka fara mm, to alhamdulillah a indiya da nake indiya magana ta gaskiya na yi filan nan je asibiti to amma ban samu wannan damar ba alhamdu saboda sun ce asibitin da za su iya kai mu suna da asibiti nasu na makaranta to kuma abin sai zamanto sai ake yin shi kamar bat by bat rukuni rukuni rukuni yauwa mm. wasu daga cikin rukunin mutanen mu sun samu sun je wannan asibitin suna da certificate shaidar cewa sun je mm. to amma ni da na ga wannan tsarin bai zo mun ba sai amma na je na je visiting mm. muka je visiting muka je visiting kusan yini muke a wurin so biyu ina zuwa visiting na ga duk aikace aikacen da suke na ga mashinan da suke kuma ina da ilimin abubuwa. to ya zaka kwatanta su da watakila waɗannan nanan da kake amfani da sojan aikin kare a Najeriya kamar misali da muka je kamfani alhamdulillah nan confounding unit na taba zuwa a nan aminu kano suna da confounding unit unit ne da suke yin paracetamol syrup kuma idan aka samu magani wanda babu na yara sai a kai musu markaɗaki sai su haɗa na yara syrup da za a riga ba yara to da na shiga unit din na ga wasu abubuwa da muke aiki da su a india na gan su a nan muna da su a industrial pharmacy lab kamar da ionizer da suke amfani da ita akwai wani abin masarrafi da ake cewa da ionizer abin da yake nufi shine yana cire dukkan wasu ions element da suke cikin ruwa sai ba ruwan fresh saboda in aka hada magani da su na ions din da suke cikin ruwa za su bata wannan maganin to a nan confounding unit suna da su suna aiki da shi akwai british syrup bambanci ɗaya ne indiya mu haɗa muke alaf na haɗa syrup wanda suke amfani da shi a compounding na magani to amma su anan suna kawo british syrup ne direct su aiki da shi amma inda muka aiki a makaranta na haɗa wannan irin syrup ɗin nasu based on me a indian pharmacopoeia shi kuma wancan british syrup an yi shi ne based on me british pharmacopoeia eh, ilimin shine ilimi na fasahar haɗa magunguna eh kuma dukkan su an yarda da su a duniya da indiyan da british baki ɗayan su kaman bayanin ka ya nuna um, sabanin bayanin da wasu rahotanni ke cewa yawancin ɗaliban mu idan suka je kasashen asia din nan ko na turai ko ma kasashen laraba <clears throat> suka je nazari irin wannan ko dai na kuna bangaren har da magunguna eh. da kimiyyarsa ko na ko su kansu likitoci da sauransu ba a barin su su koyi aiki a marasa lafiya na can kenan bayananka kamar sun saba da wancan uh, eh, uh, wato rahotanni eh, da magana ta gaskiya da abin da zaka yi ka zama mai adalci na ga ma ni ban je na zauna a asibiti mm. so ga ba zan yanke hukunci ba watakila wancan ya je asibiti ya experiences din haka ko wani abu makamancin haka amma na je industrial visit na yi familiya da su ba dan kuɗi suke ba ha ba dan buɗe yabo ba ha ba dangi da yabo kurin waka dai dan su ce rayu ai sake wasu na ga Allah rabbi gaida Mahmud Ibrahim Kwari masu sauraro iyakacin abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka ta taya na gabatar da shirin. Maryam Dauda da Daniel Brown da ya haɗa shirin ya bada umarni da Cedric Franklin da ya ha shine injiniyan shirin namu ni Zahara Aminu fage ke ku huta lafiya. Zan ba ku dan masali, zan dan masali.